الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا وألا قوديا ديبا مداما ya ba mu a masallacin jami'ar abubakar ta fawo balewa a nan bauchi yau 21 ga watan ramadan shekara 443 bayan hijira 22 kenan ga watan hudu na shekara ta 2022 miladiya karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma ga tambayoyi da aka rubuto sun taru kamar haka wannan yana tambaya ya ce a ja hankalin masu tsallakawa gaban masu yin sallah sai wannan magana ce mai kyau laifi ne tsallaka gaban wanda yake sallah manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya hana ya hana ka fara yin sallah baka sa wani abu a gabanka da zai tare yadda wani zai ƙetare ba ya hana idan ka ga wani bai sa abu a gabansa ba kai kuma ka ƙetare ta gaban san, ko kuma ya sa kuma ka bi tsakaninsa da abin da ya sa a matsayin sutura a cikin hadisin abu juhaim ya ce lau ya alamul maru ma alaihi min lakana an yaqifa arba'in khairan lahu min an yamurra bayna yadai lau ya alamul maru bayna yadai musalli ma alaihi min wizir da a ce mai wuce gaban mai sallah ya san laifin da yake kansa to da ya haƙura ya jira ya kai tsayin arba'in yana jira ko da mai sallan ba zai yanke ba har sai bayan arba'in ya fi mata kan ya wuce gabansa kaga ya nuna cewa ma alaihi minal wizir laifi ne sosai sannan kai kuma in mutum zai yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan sallah ahadukum falyaj'al tilqa wajhihi shay'a idan mutum zai sallah ya sa wani abu a gabansa ko ka kawo wani abu ka ajiye ko ka samu gini ko wata fila sai ka tsaya a gabanta sai ta zama maka tsakaninka da inda wani zai wuce ko dan adam ko dabba kar ya wuce sai dai ya bi ta bayan abun ko kuma ya bi ta bayan ka wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kuma mutum ya bari bai yi haka ba yayi laifi idan kai kuma ka gabe yin ba kai kuma ka wuce ta gaban ka yi laifi to amma iyakar ita ce daga iya inda mutum zai ajiye abun idan ka bai sa ba kana iya ƙetarawa sai ka yi lissafin in zai san a ina zai sa to sai ka wuce inda da in ya sa din ina zai ajiye sai ka wuce ka samu misali ka yi kiyasin a ina zai yi sujada sai ka ce daga inda zai sujada ka ƙara taku ɗaya tunda annabi sallallahu alaihi sallama yakan bar tsakaninsa da inda zai yi sujada da kuma inda zai ajiye suturar kamar mamar wusha inda karamar dabba za ta iya wucewa to kaga sai ka yi kiyasi ka ce ga inda zai sa goshinsa sai ka dan ƙara gaba kaɗan sai ka wuce abunka amma ka zo daidai gab da shi ta inda inda zai sujada da zai zama inda ka wuce ɗin gurin inda zai yi sallah ne to wannan shine kayi laifi ina fata an fahimta zai tambaya akan masu barin hammatarsu babu aski da waɗanda ba ta tsabtace bakinsu yana wari da jiki wannan duka kamar abu ɗaya ne duka akan maganar tsabta ne tsabta tana daga cikin musulunci sai sa Allah ce wasu ya baka fafashir kuma shi sa Allah ya shar'anta kafin a yi ibada duka sai an yi wanke-wanke idan kuntum ila salati fansilu ba a yin sallah ba tare da an wawwanke abubuwa ba wani ya nuna shari'ar musulunci ta zo da tsafta kuma wajibi ne a inda yake wajibi sunna ne a inda take sunna kuma ɗaya daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi sallama ya ce a rika tsaftacewa shine baki shine hammata da duk wata matsalar gashi ya ma faɗa cikin hadisin muslim ashirin min alfitra abubuwa guda goma suna cikin fitara wato suna cikin abubuwan da dattako na ɗan adamtaka ya kamata ya sa ka kai ko addini ma bai ce ka yi ba ballantana addini ma ya zo da su guda goma kasu shari yawan rage gashin baki kar a bar shi ya tususu wa ifa'ul lihya da da cika gemu shi kuma kar a taba shi gaba daya wa da yawan aswaki wastin shakul ma da shaka ruwa a hanci duk lokacin da ka ji hancin ya ɗan canza kawai ka sa ruwa ka shaƙa ko da ba wani alola ba ya zama kana tsabtace hanci kamar da kake tsabtace baki kenan wa qassul azfar da yawan yanke faratu kar a basu su yi yawa su yi tsayi kamar ba mai tarbiyya ta musulunci ba wa ghaslul barajim da yanke irin gabobi da mahaɗa irin lunguna dinnan tsakanin yatsu cikin hammata cikin wuya duk wani lungu a jikinka wanda yake boye datti mutum ya zama yana yawan wanke su ko da ba wanka zai yi ba inda ya ga wani abu ya taba su ya wanke wannan wurin shine albarajin wa natful ibir da kuma yanke gashin hammata kaga ya fito abinda wannan din ya faɗa kenan wa halqul ana da kuma aske gashin gaba wanti kasul ma da yawan dahara yawan tsarki mutum ko da a ce ya je ya yi tsarki da hoge bai samu ruwa ba to daga bayan ya samu ruwa ya je ya yi duk wannan yana daga cikin abubuwa guda goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da su waɗanda suka dace da dabi'a ta dan adam kuma sun dace da addini Allah ya samu dace mai tambaya ta gaba ya ce idan mutum yana cikin halin tafiya ya ajiye azumi ya dawo gida ya samu matarsa kuma ta yi tsarki a ranar bayan alfijir duka ba ta azumi kenan shi ya halatta su yi mu'amala aure ya halatta ba ba ba ka azumi ba daman ana azumi ne ai Allah ya ce Allah maɗaukakin sarki su kuma suna da uzuri na shari'a da yasa ba sa azumi wannan shine ra'ayin jumhurin malamai waɗansu malamai kamar masaban hanabila suna gani mutum ba zai ci abinci ba ba zai yi jima'i ba in ya riga ya iso gida saboda uzurin da dama ya sa aka sa ya uzumi uzurin ya ƙare kuma suna gani abdururatu tuqaddaru bi qadariha lalura tana karewa ne inda iya lalura ta kare an yadda ka sha ruwa ne kana tafiya yanzu kuma ka iso gida to ni shan ruwa kuma za ka yi kana isowa gida ka daina shan ruwa sauran jumhur suka ce a to me yasa aka ce sha din ada ai an ce sha saboda an ɗauke maka azumin ranar ne gaba ɗaya in ka ce haka ya zama kana ɗora masa punishment da abin da Allah bai ɗora masa ba Allah kuwa abin da ya dora mutum shine ya yi azumi idan zai yi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idda mutum yana rashin lafiya ko yana tafiya kawai ya bari zai rama ma'anarsa shine fa aftara sai mutum ya ya karya yanzu baka da lafiya ka tashi da safe an daura maka ruwa an ce ka sha ruwa ka sha magani sai ka sha ka daura maka ka warke sai ka ji ka warke a ranan. shi ne ka ci gaba da azumi ko ka kama baki a wannan azumi ba naka bane daga baya sai ka raba haka kuma ita ma mace bata tashi da azumi ba daga baya ta yi tsarki Shi kenan duk abin da ya halatta wa wanda baya azumi ya halatta gare su an fahimta tambayar ta gaba ce wasu irin ibada ne ake haɗa fiye da niyya ɗaya fiye da guda ɗaya amma a yi a cikin niyya guda ina tsammanin shi yake nufi ya ce wai fiye da niyya ɗaya amma a aiki guda ni ban san wannan ba aiki ɗaya kuma a masa niyya biyu a'a sai dai aiki biyu a haɗa a niyya ɗaya dai an fahimta yawa a haɗa aiki ɗaya biyu a ce dukansu a cikin niyya a haɗa niyoyin tare da aikin kuma a yi a lokaci guda an gane ko sai zama fiye da niyya ɗaya kenan a cikin aiki guda eh hakan ne abin da ya faɗa ne akwai shi a cikin shari'a wato ayyuka ku gane wannan fiqihun ayyukan da muke yi kashi uku ne akwai ayyukan da ake ce mata wato um, al'ibadatul asliya ko kuma ibadatul asl ibadatu asl kenan ibadar da kake zaman kanta akwai kuma al'ibadatu alfar'iyya ibadatu fara ibadar da ita ba zaman kanta suke ba tana raka wata ne an fahimta wannan ne eh, eh, ibada da muke da su kashi biyu to idan in mutum yana yin ibadatu asl ita ma ta kasu kashi biyu ibadatu asl wadda take mustaqillatun bi nafsiha to wannan ba a haɗa guda biyu a wuri ɗaya. haka kuma ibadatu fara ita ma ba a haɗa biyu tare da asul ɗinta a yi su a lokaci guda ba zai yiwu ba ibadatu fara shine sallar asuba ba tana da rakata alfajir ba idan ba asuba akwai rakata alfajir babu sallar magariba ba tana da raka'a biyu na rawatib ɗinta ba sallar isha'i tana da biyu na rawatib ɗinta an fahimta ko sannan kuma to wannan ibadatu fara kenan to sai malamai suke cewa ba za ka iya haɗa ibadatu fara da ibadatu asal niyya ɗaya ba misali shine ka zo masallaci sai ka samu an ta da sallar asuba ko gashi za a tayar kai ko baka yi raka'a ta alfajir ba raka'a ta alfajir raka'a nawa ne sallar asuba raka'a nawa kawai sai ka ce bari in yi raka ta alfajir din kuma a cikin asuban tunda duk raka a biyu ne Allahu akbar sai zama duka niyya biyu in ka gama raka ta alfajir in Allah zai zabe ya dauki biyu anan ya dauki biyu anan to Allah ba zai zabe ba sai dai ai wanda ka dauka tunda raka ta alfajir tana rakiya wa asuba ne to ba za ka raba ɗan rakiya da uwarka ba dole ka yi ɗa daban daga baya ka yi uwar ko ka yi uwar daga baya ka yi ɗa na fata an fahimci wannan da kyau ba ka iya haɗawa guda biyu kamar kai ne wani mabukaci ne sai kai ne za ka ba shi sadaka ta dubu ɗari da kuma zakka kana rabawa ita ma ta dubu ɗari <laughs> kun fahimta to inda ya cancanci sama da dubu ɗari sai ka bashi dubu ɗari zakka sai ka kawo dubu ɗari kuma sadaka sai ka bashi sai da wannan na dole ne wannan kuma na me na mustahabbi ne to bara ka ce sadaka kuma zakka a cire maka ladan farillan ka ajiye sannan a cire maka ladan nafila a ajiye dukan an zuwa baka a sai da baka daya kun fahimci wannan shine ibadatu fara da ibadatu asal to sai na ce muku ita kuma ibadatu asal kaka su kashi biyu akwai wadda take zaman kanta an gane ko akwai kuma wadda ba zaman kanta take ba kuma ba ɗan rakiya ba ce to duk wadda take zaman kanta kuma ibadatu asul ce ta tushe ce ba da ɗan rakiya take ba amma tana zaman kanta ne mustaqillatun bi nafsiha to ita ma wannan ba a hada guda biyu ba a hada guda biyu sallar asuba raka'a nawa biyu a bayyane ko a asirce a bayyane sallar isha'i ga mai ƙasaru raka nawa a bayyane ko a asirce a bayyane ka zo ka gama ta da ikama za ka yi sallar isha'i sai ka tuna aibaka ya yi ba ma akwai bambanci ne tsakanin irin o inda yanzu za ka yi da wancan za ka yi haɗa su sai ka yi ɗaya kawai ya kace ba. da kun gane kaga wannan ba ibadatu ba ibadatu far bace dukan su biyu asal ne amma ko ce mai zaman kanta ne baka hada biyu anan an fahimta ko sai dai kai wannan kai wancan to ɗayar wanda ta zama ibada mai zaman kanta a ibada da ba mai zaman kanta ba amma ibadatu asal shine wanda malamai suka yi sabani cewa ana iya hadawa ko ba iya hadawa wankan janaba da wankan haila akwai ibadatu asali akwai taba a ciki duka kowace asali ne kuma kowace mai zaman kanta ne an fahimta to sai suka ce idan mace tana da janaba za ta je ta yi wanka sai haila ta zo mata ba sai ta je ta wankan janaban ba sun da yanzu ba ta da tsarki already sai ta jira sai ta gama hailarta in ta zo sai ta yi wanka ɗaya inda za ta yi sallah da janaba a jikinta sallah ta yi inda za ta yi sallah da haila a jikinta sallah ta yi don haka in ta zo wanka nawa za ta yi to sai zahiriya suka ce ta yi wankan haila ta gama sai ta yi wankan janaba ta gama don haka ta ɗebo ruwa biyu in ta gama wannan sai ce wannan saboda ɗaya ba zai ɗauki madadin ɗaya ba amma jumhurin malamai suka ce a'a ana iya haɗawa a irin nan kun fahimci wannan ko sannan suka ce ana iya haɗa ka sai rago za ka yi layya a ranar ashiru zulhijja za a yi layya ranar uku ga watan zulhijja sai ka ta haihu ga ragon suna ga ragon layya sai kuma ka saya da niyan mai layya za ka fata ɗaya ne sai ka ɗauki kuɗi sai ka siyo ɗayan sai ka yi duka biyu amma idan baka da halifa sai ka ce na waitu lahiya na waitu suna sai ka yanka shi a guda ɗaya in dai zai kama maka daidai a rana ɗaya shikenan kaga suna ba iya ɗaga ka ce sai gobe layyawa ba za ka ɗaga ba sai dai layya ana iya duk cikin kwanaki ukun nan don haka sunan ka zai kama sai ranar goma sha uku ga watan zulhijja bayan sallah da kwana uku ranar ne suna sai ka dan jinkirta wannan din ka ce shi ya tsara tunda shi zai iya matsawa gaba suna ne dole a yi ko kwana bakwai ko kuma a jira wani kwana bakwai din ya dawo an fahimta to wannan shine wanda ake iya haɗawa a wuri guda da misalai da yawa dai sai a cikin fikihu wankan juma'a da da janaba yawa ya ce wankan juma'a da janaba wankan juma'a da janaba ba za su haɗu ba abin da ya sa shi ne wankan juma'a asalinsa shi ba wankan tsarki ba ne wanka ne mai zaman kansa haka kawai za ka yi wanka ne kamar yadda ake yin wankan tsafta ba wai wanka ne ake kaje kai wanka irin nan da za ka yi lawatu gusul janabati yadda wasu suke yi ba haka bane ba wani batun wani ka wanke sama ka wanke ƙasa ko ka yi wanka shi kawai tsafta ake so ka yi wankan jaraba shi ne yake da wannan da shi da wankan haila duk wanka da na ibada wankan tsarki wankan juma'a wankan tsarki ne wankan tsafta ne shi don haka idan kana so ka yi wanka don juma'a shi da ka yi wanka ne zalla kawai ka fara ruwa a jikinka ba niyya ma sai dai kawai zama yi wanka ranar juma'a kuna fahimtar wannan to idan janaba ta kama ka sai ka yi wannan iya wankan tsarkin ai juma'a tana bukatar tsafta sama da haka tana bukata a sa sabulu a sa wane ne janaba tana bukatar waɗannan ne to kaga sai ka yi wannan daga sai ka ƙara kunna famfon saboda in ka zo wankan ibada ana so ka taƙaita ruwa wankan tsafta fa kaga za ka ƙara ruwa to kaga sai ka raba su an fahimta ko ya ce mutum zai bi liman a sallan tarawih da tahajji kuma duka limaman za su yi wuciri ya mutum zai yi ya dace da hadisin man kama ma'al imam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya salla tare da liman har ya gama za a ba shi ladar sallar dare gaba daya to yana da kyau idan ka zo bin tarawihi ka jira sai an gama gaba daya kar in an zo shafa ido wuturi sai ka fita kace ce zaka ƙara tara gaba baya a'a ka bari a gama don ka samu wannan ladan kana da wannan security ka sa aljihunka in ka je kuma sai ka ƙara abin da zaka ƙara amma ba za ka sake wani wuturin ba biyu kai sallama biyu kai sallama ba sai ka maimaita wani wuturi zaka kana da mafita guda ɗayan biyu mafita ta ɗaya ita ce ka bi liman har ya gama komi in ka tafi gida sai ka je ka yi biyun ka yi sallama ka gama iya abin da za ka yi shi kenan ba sai ka sake wuturi ba tun da da ka yi ai ba ce maka dole wuturi ya zama na karshe ba abinda aka fi so ne ija alwa akira salatu bil layli wutra amma in da ka riga ka yi ba ka sake wani ba hanya ta biyu ita ce ka bi shi liman din yana jamawa ya yi sallama a wuturi sai ka miƙe sai ka karo ɗaya in ka haɗa ɗaya da wancan ɗayan ya zama mai ya zama shafa'i haka in ka zo daga gaba sai ka yi wuturinka wallahu a'lam wanda ya ce yana tambaya ne akan tururuwa an ce in har tururuwa suka dame ka ka ce musu don Allah su bar maka gida to ni na yi ta roƙonsu sun ƙi malam da ya kamata a yi musu sai ga musu abin ake yin an roƙe su suka gari na farko batun maganar roƙo ba a roƙon tururuwa abin ya zo a hadisi ake mata haka shine maciji maciji shine ake bishaka ita turuwa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe ta ne na har san an katilin namal annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe tururuwa ko kashe kiyashi ko kashe shazumami duk abinda ba zai cuce ka ba karka kashe shi an gani abinda annabi yadda a kashe shine alfawatik masu cutar da kai da tsera ya ce a kashe da maciji ya ce a kashe da kunama ya ce a kashe da cinnaka mai cizo wannan duk za a kashe su amma duk abin da baya cizo ba za a kashe ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe kudan zuma ma annamal wan nahl tunda kudan zuma ma in haka kawai ba zai je cije ka ba zaka me yasa zaka je kashe su ka sai inda zaka yi ka kore su ka dedi zuma amma kar ka kashe su an fahimta sun zo sun taru maka a gida ka sai inda zaka yi kai abin da tun farko ma ba za su zo maka ba kai feshi akwai abubuwa da yawa na sanadarin da ake fesa wanda gara da tururuwa ba za su zo maka ba to in ka baka yi ba suka zo sai ka yi dabara da za ka yi ka kore su baka kashe su ba in ya gagara shike ne ka kashe su tunda an yi wannan wurin saboda kai ne ba saboda su ba to idan ka ga cewa za su cutar da kai kamar gara in ta yawa tana iya rusa jini, to wannan ana iya sa mata abin da zai kashe ta in babu yadda za ta yi tafi amma a yi abin da zai kore su ya yi fi akan abin da za a kashe sai ya zama dole ne ake kashewa Allahu a'lam yace tambayar tambayarsa ita ce idan aka tashi bayanin maza a aljanna suna da hurul to malam mata da zaurawa wanda suka mutu ba aure shin ubangiji ya tanadar musu da wasu mazaje ne na musamman to kun ji fa mata sun ji karatun da muka yi na aljanna sun ji an yi ta magana akan matan namiji ba su je an ce mazan mace ba aljanna maza da mata dukansu za su zauna da abokan juna ne babu wanda zai zauna gauro a aljanna in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba gauruwa a aljanna kowa ya tana da miji kowa kuma yana da mace haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin muslim wa ma fil jannati a'zam a cikin aljanna ba gauru kuma ba gauruwa abin tambaya shine idan kana da matarka to da ita za ku je aljanna in ta cancanci aljanna kai ma ka cancanta saboda Allah madaukin sarki ya ce udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'un amma idan mutum ya zama zai je aljanna kuma shi gauro ne to Allah madaukakin sarki ya riga ya ajiye mishi mata aljanna wanda in yaje za a zai zauna da su idan kuma mace ce ita kuma Allah maɗaukacin sarki zai aurar da ita Allah zai aurar da ita saboda wannan hadisin ta za a yi auren shi ne ni ban sani ba waye za ta aura shi ma ban sani ba amma dai duk ta je aljanna tana da miji ba gwauro a aljanna kuma ba gwauruwa a aljanna wa za ta aura ku alamu ya za a yi bikin za a yi aljanna ne ko tun kafin a shiga za a yi bikin sai shiga da auren su ko sai an shiga a yi aure su aiko da gayyata a je a cashe a yi tatul wannan duk ba mu ba saboda akan irin wannan akwai za ka ga abubuwa da wasu asar har ma za ka ga hadisai amma galibin irin wannan ba su inganta ba don haka duk abin da ya shafi gaibu na wanda za a yi aljanna mutum baya faɗa ya ce ka zane sai in akwai sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma ba mu samu wani abin da ya inganta ba ni a iya sani na daga cikin irin wannan ne akwai hadisin da yake cikin tabarani wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama a cikin aljanna zai auri na Maryam mahaifiyar annabi Isa kuma zai aure asiya matar fir'auna saboda ka gana na asiya za ta je aljanna fir'auna kuma fa shine shugaban yan wuta to an ce kuma aljanna ba gauro to za ta aura sai ka ce darajarta ta kai ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na maryam fa ita ma haka ta zauna har ta kai darajar wa ummuhu siddiqa amma ba sai aure ba wa za ta aura ne sai aka ce sai manzan Allah don ba wanda zai iya da na Maryamu sai Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma wannan hadisi da ifi ne bai inganta ba albani ya za a fashi a ibnu kathir ma ya kawo shi a cikin suratul tahrim wajen maganar wa maryam ibnata imran sai ce da ita imra'atu fir'aun da ita maryam ibn wannan dukan su dai an ruwaito cewa za su aure manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma wannan da'ifi ne don Allahu a'lam me zai faru ya za a yi Allah ya sa mu je sai mu ga yadda za a yi da zuwan da bikin wanne fi wuya zuwan ya fi wuya daga baya a yi bikin Allah ya sa mu je sai wannan yake cewa ne addu'an da ake dai bayan an yi kabbara kafin karatun fatiha addu'ar da ake yi shine du'a'ul istiftah du'a'ul istiftah shine mutum ya karanta wannan subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk ko kuma allahumma ba'id baini wa bain khataayai kama ba'adta bain al-mashriq wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد wannan idan sallar farilla ce wancan kuma da farilla da nafila duk ana iya yi mutum bai iya duk wannan bai na iya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabbara guda uku kawai a asirce ko subhanallah alhamdulillah Allahu akbar kabiran wa subhanallahi bukratan wa asila alhamdulillah kathira wa subhana Allahu akbar kabiran walhamdulillah kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila wannan ma duk yana ciki wallahu a'lam ya ce malam liman ne kaɗai zai yi a inda ake bayyana karatu ko kuma kowa zai kowa ma zai yi wannan za a listifta da liman da mamu duka za su yi akwai bambancin addu'a ne tsakanin sallan fadila da nafila na faɗa duk wannan da suka rubuto suka rubuta addu'a amin Allah ya amsa mana addu'o'in da kuke ba sai na karanta ba ce wata baiwar Allah ce ta yi zina to ba ta yi istibra'i ba kuma ta yi aure kuma har ta haihu to tambaya ta farko ita ce shin wannan auren nata ya yi ko bai yi ba tambaya ta biyu ita ce wannan dan nata da ta haifa yaya idan mace ta zo yin aure to dole ne ta zama ana da tabbacin cewa cikinta mahaifarta a tsarkake take saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yafti ma ahu a ghairihi duk wanda ya imani da Allah da ranar kiyama kar ya yi shuka a gonar wani to duk matar da take da ciki kuma gonar wani sai dai a jira ta sai ta haife na wani kafin shi kuma ya zo ya aure ta to amma malamai sai suka ce wannan shi yasa sai aka ce sunna ne yin istibra'i annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sa mata su yi istibra'i idan mutum ya sayo baiwa kafin ya take ta sai ci je ta jini daya an fahimta wannan shine hukuncin to malikiya da hanabila suka ce wannan dole ne in mace ba ta yi ba auren da yi ba in kuma tana ɗauke da ciki ne ma ta je ta haifa to wannan dan ba nasa bane kuma za a raba auren amma hanafiya da shafi'iya suka ce a'a istibra'in nan mustahabbi ne ba wajibi bane ba taɓa jin inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ɗa ta yi shi dole ba amma yana sa kuyangi su yi an fahimta ko Ko babu wani hadisi da ya fito ya ce a sa mace ta yi istibra'i don haka fatawar abubakar da umar Allah ya ƙara zagare su shine istibra'i ba dole ne to wannan kuma ita ce masabar abu hanifa ita ce masabar imamu shafi haka ana so da mace ta tsaya sai ta yi jini domin a tabbatar to amma su a wurin su ko da ba a tabbatar ba suka ce halal baya jiran haram haram bai isa ba wannan abinda ta yin haram ne to bai kamata ya alaƙa da aurenta da za ta yi shi kuma za a yi na halal a ce halal ya jira haram ba kuna fahimta sannan suka ce ko da mace an yi aure da ciki ne an fahimta ba zai rusa wannan halal ɗin ba domin halal Allah ne ya ce wancan kuma shaidan ne ya ce don ka ce auren ya rushe kana nufin shaidan ya yi wilin kenan kuna gane maganar su suka ce shaidan ya turo an mata ciki Allah kuma ya tuno a aure ta sai Allah ya tuno aka aure ta bayan shaitan ya tuno an yi ciki sai suka ce to ku yi shiru wannan cikin tun da dai yanzu tana gidan aure ne to wannan cikin halal ɗin da ya zo ya riga ya tserar da ya kukutar da wannan cikin matukar ta haife shi a gidan aure kuma ta kai wata shida a cikin gidan auren kafin ta haifu to dan ya zama na halal kuma zai gaji uban saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwaladu lil firash da na gadon aure ne da haka tunda gadon aurenta namijinta ne dan nasa ne ba ruwanmu da musamman ina kika samu suka ce ai in mace tana gidan miji shedan yasa ta je ta yi zina a waje ta yi cikin shegi ta zo ta haifa mijin bai sani ba dukkan su sun yarda da cewa su malamai ba wanda ya saɓani dan namijin ne ba na wancan mutumin bane kuna fahimta to tunda wancan da ya zo bai rusa aurenta na yanzu ba kuma duk mace ta je ta yi ba za a ce ta ya mutu ba laifinta yana nan kayan nauyin da ta ɗauko yana nan amma kuma ba zai rusa aikin Allah ba to yaya shi da yana nan aikin Allah ya zo shi kuma ba zai rusa shi ba kun fahimta wannan shine masabar Abu Hanifa shi yasa suka ce idan mutum shedan ya sa su da shi da wata suka yi zina har ta yi ciki aka zo za a ɗaura aure aka gane tana da ciki kar a fasa auren a yi auren a kan cikin matukar zai zama cikin kafin ta haifa zai kai wata shida saboda mafi karancin ciki shine ya yi wata shida kafin a haifa to inda ya kai wannan ya ta haifa to ɗan halal ne kuma ɗansa ne sai ya zama kamar da abdullahi dan abbas ya ce awwaluhu safa wa akhiruhu nika an fara da shi ɗan an karisa da aikin Allah kuna fahimta so da wannan magana istibra'i yana da rikitarwa da yawa idan ka ce mace in ba ta yi istibra'i ba kuma tana da ciki ta yi aure sai ka ce auren ya rushe za ka ɓallo babban aiki idan ka ce auren yayi, kawai sai dai ka ɗora musu tuba ga Allah ka nuna musu mummunan laifinsu ka razanar da su akan lahira amma ba maganar duniya ake yi ba su tuba ga Allah kar ta ƙara shi ma da ya karya ƙara su tuba ga Allah su koma ga Allah daga baya a don mutanen kirki ya fi akan ka ce a sake ɓatawa don aka ɓata maganar zuwa mutanen kirki ba ka samo ka ɗauko hanya ba mutum yana tare da mata sai ka ce mishi ai matar ka tunda ka aure ta da ciki wannan aure ya rushe sai ka ce ta fita wani zai aure ta daga baya sannan shi yanzu kana tsammani bayan an yi haka a siriya to zai sake dawa ya aure ta in ta je ta yi istibra'in zai dawo sannan kuma idan a baya ba a yi musu aure ba suka je suka yi zina har ya mata ciki yanzu da sun yi aure aka raba daga ba kuma me zai mata kenan a ba ciki kawai zai mata ba kana tsammani za ka iya raba su yanzu in da suna haɗuwa a lungu yanzu ka abi inda suka haɗuwa zai ɗauke ta ce ai da matarsa ce don ka ka buɗe kofar da barnar za ta fi yawa sannan ka bar ta a nan gidan ta haifi ɗan asirin yana rufe amma ka ce ta je ta haiku a gidansu wannan ɗan sunansa ne shege ne sunan wannan yaron ina za ka kai shi masallaci za ka kawo shi Kasan dai ba za mu karɓa ba asibiti za ka kai shi ko kai shi gidan ƴan reno waye zai karɓa ana fahimta sannan wannan yaron idan ka bar shi a haka kana tsammani da zai zama amma in ya tashi ya ga cewa wannan shi ne ubansa an rufe magana daga shi ne sani sai ita sai Allah ana fahimta shi yasa wannan magana take da ƙarfi an fahimta ku ji tsoron Allah ku yi wa 'ya'yanku tarbiya ku razanar da su akan zina kar su amma in su riga sun yi to a yi ƙoƙari yadda za a gyara tsakaninsu da Allah kar ku ɓata tsakaninsu da Allah kuma ku ɓata tsakaninsu da duniya ma ina fata kun gane hikiman wani zai ce in ana wannan ai za a sa a yi sakaci ne a zinan kaza kaza to abin da zai faru baya fa ai wannan kasu riga sun yi ka iya da su to a yi ƙoƙarin kare zama an ɓata duniya bayan an ɓata lahira ita lahira za a iya gyaro ta ba in aka tuba tsakani da Allah magana ta ƙare an gyaro ta duniya za ta iya gyaro ta ba za ta iya gyaro ta ba don haka abin kunya ne ka ɗauko mata in ka sa auren nan ya mutu abin kunya ne ka ɗauko wa mijin abin kunya ka ɗauko wa iyayensu abin kunya ka ɗauko wa ɗan da za a haifan abin kunya ka ɗauko wa musulmi a ce ga wata 'yar musulma ta yi cikin shege har ta ji gidan miji ma ta fito za ka gara ku shiru ya fi muku alwala bilil firash wani al'asirin hajar in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace wannan ya ce a yi wa'azi wa yan keke na fiyan wani suna ɗaukan mata a gefensu wasu ma ce wani ma zai ɗauki gefe da gefe kuma ya sai su sa niqab to ni da ya gaskiya ni ban taɓa ganin wannan ba daga gaske ne ana haka haba to ko ni ba na gare ne wasu suna gani sai a ɗauki mata a nan gefe da gefe shi kuma yana tsakiya in ana biki shi ne suke haka to bayan kuma sai a in ya cika ne bayan ya sa za a yi haka o ta cika ne idan akwai lalura aka yi haka to babu laifi domin ya gani na babu bambanci tsakanin wadda ta zauna a gefen ɗan keke na da wadda ta zauna a bayan ɗan a shaɓa wannan da ta zauna a gefen haramun ne bayan ɗan a shaɓa ma haramun ne amma kun yadda da cewa lalura tana iya sa dan a taɓe goyi mace eh? in ta rasa abun hawa kaga ba za ta tafiya da kafa abin da ba za ta iya ba in ta ga za ta yi dare akwai hatsari dole za ta hawa a taɓa to shi ma wannan za ta iya hawa in irin wannan laluran ne za a je asibiti ana sauri nan ba a maganan ina za a hau sai a iya a goye ta ma a tsora ta a ka a tafi da ita kuna fahimta to irin wannan idan wannan ita ta sani tsakaninta da Allah in lalura ce shi dan a da zai dauke ta ko mai a daidaita sahu ya sani idan lalura ce in ya kai lalura ya halatta kuna fahimta ta da kyau so da ni a fahimta ta wani fa a tawa fiqhun ana wa fiqhun ne gara wanda zai dauki mace yana dan a daidaita sahu ta zauna a gefensa akan dan a da zai dauki mace a baya ta zauna a bayansa inda zaka suranto abin da na suranto zaka ke gara wannan to da duk macin da za ta hau mashin sai ta naɗe dole sai wani abu na abun kafanta da kaurinta ya bayyana amma wanda za ta zauna a daidai su sau ba zai bayyana ba sannan wanda za ta zauna a daidai ta sau ta iya zama a gefe ya matsa ba dole sai ya taba ta ba amma ba yanda za a yi mai mashin ya goye ta inda irin wannan mashin din ne da yanda wayannan matasan nake gani suke yi da irin wannan burkin da ake taka kuma ka ce ba zai taba ta ba amma wannan ko ya taka burkinsa ba abin da zai sa dole sai ta taba shi haka idan lalura da za ta iya sa a hau babur ta faru shikenan kar ku ɗauka cewa addini yana da tsananin da ko akwai lalura mace ba za ta hau abun hawan namiji ba mace za ta iya hawa a daidaita sau za ta iya hawa keke a goye ta a kariya kai za ta iya hawa bayan mutum ma yanzu mutane sun zo sun faɗi sai suka yi accident ana ƙoƙarin a cicciɗi yanzu wata ta faɗi a tsakiyar titi tana faɗuwa kuma ta yi tsiraici sai ka ganta ya rufe idonka ka kana inna lillahi kuma ga wani mai mota yana zuwa sai zai buge ta sai ka je ka ta ku gane cewa bambancin lalura in ana irin wannan laluran ba a ma tuna batun tsiraici ba a tuna batun an taba jikin mace ko namiji wannan shi ya halatta wa likitoci da nasu za su rinka taba mutane su taba namiji su taba mace su taba namiji to kai ma irin haka ne ya halatta in ka ga mutane suna bukatan taimako wannan ba laifi bane haka imamu nawawi ya sa babi cewa ya halatta a goyi mace akan abin hawa idan ta gaji lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai ba da wa nana asma'u da ya ganta ya ce mata zai goye ta akan raƙuminsa ta gaji ta wahala sai ce mata ta zo ya bata list ce a ai yi kusa za ta karasa Ya kace tun tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zai yi haka ya nuna cewa ya halatta idan mace ta shiga cikin tsanani na wahala tausayi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda nana Aisha ta ce jikinsa bai taba taba jikin wata mace ba a duniya in ba matarsa ba ko da wajen ko da wajen mubaya'a ne baya taba hannunsu amma saboda tausayinsa ga mace da ya ganta irin wannan hali yace ta zo ya goye ta akan sa to kaga lalura in ta kai irin wannan kowane mataki ana iya kaiwa ina fata an fahimci wannan saboda wannan na gaya muku ne wata rana ina malaysia muna makaranta sai ga wata baiwar Allah tana gaban mu an yi ruwa saboda ana yawan ruwa kuma wurin yana da a irin wannan wuri mai santsin nan kawai sai ta zame tim sai ta faɗi ko motsi ba ta yi kuma ga duk waɗanda suke wurin dukansu maza ne ta faɗi ta yi shiru haka yanzu tana bukatar agajin gaggawa a ɗauke ta a kai ta clinic ya za a yi a lokacin sai waɗansu suna kakkaucewa suna a na ce ku ɗaga ta suka ce malam balarabi ya ce ba na ce balarabi ya ne ai ba wani magana wannan yanzu halin da suke ciki ai yanzu za ka zama kamar wani karamin likita ne in aka kawo likita abu yana tsaye na duba cewa nan bace ko namiji ne to ana irin wannan kuskuren an taɓa yin wani accident kwanakin baya a can a bakin kasuwa wata mace ta faɗi aka rasa wanda za su zo su ɗaga ta daga wurin wasu bai da ita gefe wai ana neman mata su zo su ɗaga ta wannan rashin hankali ne ina fata a fahimta in ana babin larura ba a kirga wannan haka masu a daidaita sauran akwai larura ku yi idan babu larura ku ji tsoron Allah ku daina ɗaukan mata sai dai inda ya dace ku ɗauke su wannan gefe da gefen na namiji ɗan uwanka ne amma baya shi ne inda za a sa mata ba abin da ya sa maka kawa daidaita sauran kenan ba saboda su daina hawa mashin sai kuma yanzu ka kasa gane wannan fikihun kuma ka zo ka kawo ta ka ajiye a nan to shi nan a maganarsa ya ce matan ne masu suke so a ɗauke su don su za su sa niqab don suna so a ɗauke su a nan gefen to kaga wannan ya dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ya fito ɗaukawa ita ta fito a ɗauke ta tana zuwa ko ko bayan ba kuwa ma ita ma sai ta zauna a nan gefen to kaga wannan kan ina ji dama ba wani wuri take so a kai ta ba Allah ya kyauta wanda ya ce ya yi niyyar zai yi sadaka wa mahaifansa da kansa zai iya dunkula kuɗi waje guda sai bawa mutum ɗaya kamar ɗari biyar sai ce ai kamar dubu ɗaya sai ce babansa ɗari biyar mamansa ɗari biyar sai bayar tare ya halatta mana ba zuwa kai magana akan raba niyya guda ko ɗari biyar ɗin kace kace ka bayar ne saboda mahaifanka shikenan Allah ya san da za a raba a basu ya ce shi ne ya rantsuwa saboda Allah akan ba zai je wani wuri ba yau sai gobe ko jibi sai kuma ɗan uwansa suka tilasta shi akan sai ya je sai ya yi kafara ya danganta idan dai ka yi rantsuwa har cikin zuciyarka ne kuma aka tilasta ka idan tilastawa irin wanda ake nufin tilastawa ne an sa ka dole ne to wannan babu kafara a kanka amma idan tilashin bai kai yanda ya kai tilashi ba to wannan sai ka yi kafara an fahimta yawa idan dai an tilasta ka wanda tilastawar ta kai yadda zai zama ka zama mutar to wannan babu komi a kanka amma in ba wannan ba to karka fake da su kawai ka je abinka daga baya kai kafara sannan ku sani da cewa fa fasa rantsuwa ba laifi ne na rantse ba zan je wuri kaza ba sai kuma ka fata ka je ai ba kai laifi ba ku gane wannan magana ka ƙin kafara ne laifi ko kuma ka ƙin abu mai kyau idan ka rantse za ka yi abu ko ba za ka yi ba to ko dai zama mai kyau ne ko mara kyau idan abin da ka ce ba za ka yi ba mai kyau ne to ka fasa rantsuwan ka yi mai kyau ɗin shi ya fi maka lada idan abin da ka ce sai ka yi mara kyau ne ka fasa rantsuwan kar ka yi shi ne ya fi maka ina fata an fahimci wannan da kyau yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka yake sai yayi rantsuwa in ya ga daga baya abin da ya kishiyar hakan shi ya fi alheri sai ya fata rantsuwar ta sai daga baya ya kafara haka yake ya ce yana da yaro mai suna abdulmalik amma ana kiransa malik ya halatta ya halatta ai malik ya halatta a ce malik ko eh sannan kuma a ce malik shi ma ya halatta babu laifi yana ɗaya daga cikin sunayen Allah da suke zama mushtaraka ana iya sa wa ɗaya mutum ko wani daga cikin bayan Allah an fahimta ai al'aliyu sunan Allah ne kuma ana sa mutum suna Ali Malik sunan Allah ne kuma ana sa mutum suna Malik Ar-Rahim sunan Allah ne ana iya cewa mutum Rahim sunayen da ba a sa wani shine Allah Ar-Rahman Ar-Razzaq Al-Khaliq irin waɗannan su ne waɗanda ba za a taɓa sa wani ba amma sauran suna da sauƙi Allah albasiru ka sa wani suna basir Allah as-sami'u ka sa wani suna sami' wannan duk ba laifi bane yace malam akan dukiyar gwamnati ka ce kowa yana da kasonsa a ciki to ya halatta idan mutum ya samu dama sai ɗibi nashi eh ya halatta sai ɗabi naka idan aka zo biyan albashi sai ɗabi naka idan aka zo alawan sai ɗabi naka idan ya wani aiki wanda za a biya shi wani ai duka naka ne ko to wannan ya halatta ki ba amma duk abin da ba wannan ba to ba nasa bane na wani ne kuma jiya na ce muku haramun ne taɓa kayan wani an fahimta duk wanda yake aikin gwamnati a akwai nasa a ciki wannan nasa sunansa albashi ko akwai ma'aikacin gwamnatin da bai da albashi ne to shi ne nasa amma bayan ka ci albashi ka ci allowance ka ci duk abubuwan da aka ce gwamnati ta keɓe maka kuma ka ƙara wani abu to wannan duk abin da ka ƙara kana ƙara wa kanka mutane ya ce wai shin rataye alkur'ani da ake wajen rantsuwa ko da a ce fanko ne ba asalin qur'anin ba na gaskiya bane to ya matsayin wannan rantsuwar inda an rantse kawai an rantse kana so in halatta cin hanci ne saboda saboda an zo ba a rataye qur'ani ba ai cin hanci ya haramta ba wai don saboda an rantse ne. ko baka rantse ba ka san ya haramta ina fata mun fahimta zaka ko ba a yi rantsuwan ba kwata-kwata ko kuma an yi rantsuwan ka kika rike qur'anin shi ne za a ce rantsuwa ba za ta kama ka ba ko kai tauriya ba a yin tauriya a wurin rantsuwa sai ka kauce wa rantsuwan ka faɗo wani abu daban wannan duk bai hana ka ba sai Allah ya shaƙe ka in dai ka ci kuɗin haramun kawai ka ci haram Allah ya tsare ni ya yace wani ne yau da wata marainiya yar shekara sha uku ya yi zina da ita kuma daga baya yanzu ya zo ya tuba yana ta dana sani yanzu zai je ya ce ba zai yi je samu iyayen ke ba su hakuri ba yanzu zai je neme ta ne ita ko sai ta girma ya je ba ta hakuri ai ba wani maganar ba da hakuri a nan za ka tuba ga Allah ne akan kazantar da ka ɗauka ka kuma yi ta addu'a kana istighfari akan Allah ya shirya da kai karka tsara ita ma mata addu'a amma kar ka sake ganin ko idonta wani maganar ka je ka ba ta hakuri sai ka je ba ta hakuri kuma daga baya ka je ka sake ko wani maganar ba da hakuri zina tana cikin laifin da mutum ya yi tsakanin shi da Allah ne ba haƙƙin wani bane a ciki shi yasa ko da matar aure mutum ya yi zina ba zai ce zai je ba wa mijinta haƙuri ba ka gwada ka gani in ba ka da hankali haramun ne kawai kar ka gwada tun farko balle ma ka zo kana irin wannan tambaya kar ma ka gwada kar ma a fara in kuma dalili ya sa kun yi kabance da shaidan kayi to wannan sai ka tuba tsakanin kai da Allah amma batun ka nemi wani dogon abin nan kuma wannan neman jan zance ne ba batun ka yi magana da ita ko ka yi magana da iyayenta ko magana da wane ne in ka tuba tsakaninka da Allah ya wuce insha Allah mutumin da yake mutumin da a caba sai dauki mace a babur ɗinsa sai hijabinta ya shiga cikin sarka sakamakon haka ya shaƙe ta har ta mutu shin akwai kafara a kansa akwai kafara a kanka idan yana da wani abin da ya ba da gudumawa wajen yadda hijabin ya shiga gudunsa ne ya sa ya wani mummunan kwana ne tara gana abin ya shiga ya yi aloba da ita ne ya ga abin ne bai gaya mata ba da sauransu kaga wannan ya ba da gudumawa sai abin ya shaƙe ta sai ta mutu kuma shi yake tafiya da ita to wannan sai ya yi ta wannan ba ka fara ba har biya diya mu amma idan mutum bai sani ba ita ce ko ya gaya mata sai ta yi sakaci ta zauna kawai ta sake ba sai je shiga ta wannan ba ruwansa in ta mutu Allah ya ji kanta ba komi a kanta an fahimta mace ce ta saba yin jinin al'ada kwana shida amma wannan karon ya zo mata sai kwana uku bayan ta yi tsarki sai ya sake dawo mata ya sake ɗaukewa sannan ya sake dawa yana ta yi irin wannan duka idan mace ta saba kuma kwanakin al'adanta ba su ƙare ba za ta ta tattara su ne duk lokacin da ta ga jini yana cikin al'ada in ya ɗauke in dai alamun ɗaukewa na haila sun tabbata sai ta yi sallah in ya sake dawowa ta sake komawa haila in ya sake ɗauke ta sake komawa tsarki har yanzu ya ƙare gaba ɗaya ina fata an gane wani idan tana azumi ne ta ga ya ɗan azumi ya kare in ya ɗauke kuma sallan da za a yi na gaba ta yi har da shi azumin gobe a yi da shi in ya sake zuwa ya karya shi ke naka za ta yi ta yi har daga zai cika Allahu ala ta ce wannan kuma ta saba jini kwana biyar kuma sai zarce ya wuce ya je kwana takwas ai ana iya samun ƙarin girma a haila ana ƙara samun kuma jimoshi in kika samu ƙarin girma ya ƙaru shi kenan matukar za ki rinka dubawa ki ga daidai da irin yadda kika saba gani ne yana iya kwana kaza ya ƙara yin gaba matukar cikin kwanakin al'adar ki ne to wannan babu abin nan amma in ya canza a kin ga alamar wansa bayan kwanakin da ya saba miki to wannan kina gama kwanakin ki kawai sai ki yi wanka sauran kuma ba haila bane menene hukuncin karya azumi da karya alkawari wanne ne yafi kowanne ma ya fi ai kana so in a maka ɗaya fi ɗaya sai kai ɗayan kenan dukansu sun fi kowanne mummuna ne da karya alkawari da karya azumi zu haramun wanda ce a fassara masa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdaru al-akhirata wa yarju rahmat rabbi ka samu tafsirin wani malami mana wanda aka riga aka zo wurin ya fi maka sauki Allah yana cewa ne za ka iya kwatanta wanda aka faɗa a baya shine kafiri wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu wa ja'ala lillahi andadan Allah yana magana akan kafiri wanda yake shirka da Allah sai Allah ce amman huwa qanitun zaka iya hada shi da wanda yake da'a wa Allah ana al-laili a cikin dare sajidan wa qa'iman yana sujada yana tsayuwa yana ta sallah يحذر الآخرة ينا صور الله هنا ويرجو رحمة ربي ينا كما قطعين رحمة تسام الجنة أنقانكم قل حسبي الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون Allah ce shin zaka haɗa wanda ya sani da wanda bai sani ba inna ma tadhakkaru ulul albab ba kowa ke wa asuwa ba sai ma abota hankula shin ya lata ma ya ci kayan gadon ƴaƴan shi wanda mamansu ta rasu ta bar musu ko kuma ya yi kyauta da kayan duk kayan ɗa na ubansa ne ai an tawo ma le a jika ka fi ɗan ma balle dukiyan da ɗan da dukiyan wanne fi tsada ɗan ɗan na waye hawa kuɗin ta ma na gari amma na taɓa karanta muku a karatun bara yadda ƙa'idoji suke akan wannan faɗan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baya nufin cewa ɗanka yana da kuɗi sai ka handame duka kai ka cinye idan kai mabukaci ne ɗanka kuma yana da wadata to zaka iya ɗiba dukiyarsa ba sai ka tambaye shi ba amma idan kai mabukaci shi ma mabukaci to sai dai kai falya a bil ma'ruf ka ce ya rika ɗan san maka na fata an gane amma dai don babanka ya taɓa kayan ka ba za ka zo kana guna guni kana ce ai kayan da aka bar maka gado bane baba ya wuce wannan shi kuma baba ya rike girman sa ya ji wannan hadisin kuma ya ce ɗansa yana cikin gida ya gina ya ce fita a gidan nan zan shiga dan ya sabon aure ko na aure ba a yi biki ba ya ce sun ce ya tabbata a sunna manzan Allah sallallahu sallama wake wasu surori ne annabi yake karantawa a shafa'i da wuce yana karanta sabbi hisma rabbikal a'la da qul ya ayyuhal kafirun a shafa'i sannan a wuturi kuma ya karanta kul huwallahu ahad shine ya tabbata a cikin bukhari da muslim amma ya inganta cikin sunan kuma karawa da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas amma wanda yafi inganci shine kul huwallahu ahad wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantawa mutum zai iya sawa a rubuta masa suratul fatiha ya wanke ya sha ko kuma ya ɗabi ruwa a kofi ya yi tofi a ciki ya sha duk ya halatta ka rubuta maka ko kai ka rubuta ka wanke ka sha duk wannan alkur'anin Allah shifa'un ne wa rahmatul lil mu'minin amma wanda ya fi shine mutum ya karanta ya tofa daga shi sai ya tofa a cikin ruwa mutum ya karanta a hannunsa ya sa a wurin ya shafa ko ya taba sai ko mutum ya sa a ruwa ya tofa ya sha abun ya kai a rubuta ana iya rubuta shekul islam bin ya ce rubuta alkur'ani a sha ya halatta amma matsalar ita ce mu a yanzu yawanci ba qur'anin ake rubuta ba in ka buɗe wannan kofar za a rubuta wa mutum lahaula ne ya sha duk wanda ya sha lahaula kuma ya sha hadisi ne ba qur'ani ba don babu lahaula a qur'ani yawwa ya wani lokaci za ka ga kana zaune ko kana sallah sai tunanin abubuwa daban-daban yana zuwa maka mai kyau ko mara kyau kuma baka aikatawa a zuciya ne yake kawo maka wannan babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna la tajawaza li an ummati ma haddathat bihi anfusuha duk abin da mutum yake taɗi a ransa malam ta takallam auta amal matukar mutum bai yi magana ba kuma bai yi aiki ba to wannan Allah ya yafe shi idan ka tuna mummuna sai kai yi kokari ka yanke shi idan ka tuna kyakkyawa sai kai kokari ka dora akai amma dai tunawa zalla baya sa a samu lada baya sa a samu zunubi har sai an aikata ko kuma an yi yunkurin aikatawa idan kai yunkurin aikata mai kyau baka samu dama ba za a baka lada in kai yunkurin aikata mummuna baka samu lada ba za a rubuta maka laifi ai baka samu dama ba za a rubuta maka laifi idan dai inda ka samu damar da sai ka yi an fahimta ko saboda haka mutum sai ya kula da abin da zuciya ke iya yi to ina tsammanin tambayoyin da yanzu dai suke hannuna kenan kuma na amsa su saka a nan ne in Allah ya so ya yarda za mu dakata sai Allah kai mu gobe da yardar Allah za mu ci gaba kamar yadda muka saba bayan sallar isha'i karfe tara ba mamaki kuma idan Allah kai mu sati mai zuwa za mu rufe karatun ku sa tsammanin za mu rufe daga tsakanin laraba ashirin da shida kenan ko ranar alhamis ashirin da bakwai ko kuma in na ga za mu iya mu kai ranar juma'a ashirin da takwas amma da ya tsakanin waɗannan gwargwadon yadda na ga karatun ya ja gwargwadon kuma yadda wani uzurin bai zo ya ja ni ba in Allah ya yadda muna iya kaiwa har lokacin in kuma mu kai ba tsakanin dai ashirin da shida insha Allahu zuwa sama muna fatan mu kammala abinda muka yi mai kyau Allah ya bamu mu lada wanda muka yi ba daidai ba Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh